dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi wanka da mai muna da sauran ruwan muna kaga in kashi ba ruwan wanka sun rike shi na ina da ka ka ce tambaya ta tambaya ta yi cikin wannan hadisi shi ma makamancin ne shi na idan an ka ce ya kai ma'anar da zuci duniya da zuci guda eh. ce eh. ya samu yana shi masu alaihi ya yi amma cikin jeji ba cikin gida ba ne cikin an ka hana magana saboda in ba su su ta ba da shiga wurin dan ba su shiga wurin da bai da na'am na'am wannan hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kuma abinda annan matan manzo sallallahu alaihi wasallama ummahatul mu'minina na wal mu'minati don hakan ga shi abinda sa kawai manzo sallallahu alaihi wasallam aka sha maka shiga cikin gidan shi saboda haka nan na cuta mai suna zuwa su yi su yi ta hira ina son kaɗai ta da iyali ne bai ya tare su amma dukkan su ayi ne na don hakan ga ashe kenan in kan diba shi manzo sallallahu alaihi wasallam matan shi matan matan shi ƙwayan kowa ne ita ma da abin da ya tambaya ya yi tambaya akan wai abdullahi bin mas'udin yake hali halimin manzon Allah na kuma manzon Allah ba ya dama ya shiga gidan shi a shi ke yanzu kamar in kana da yaro ko kuma na amita cika kana ba shi dama ya shiga gidan ka kuma ka ce a'a saboda wannan hususi a cikin manzon sallallahu alaihi wasallama bayan shi ba a samu sahabbai na koyi da haka nan ba su turo su cikin gidajen su in mutum zo su tsaya wajen gidan shi sallama kuma muna kai gaba na sallama zuwa gaban insha Allah Don't. na'am ya ce sati biyu suka wuce wani sun yi tambaya a kan rika tasbaha wata ce rika tasbaha ga addinin musulunci to tasbaha dai mai kyau ce sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun rika tasbaha abu hurairah ya yi tasbaha saboda yana da jikka wanda aka cika mai da duro sai ko kuma da ɗayan da biyu wajen ɗaya da biyu dubu hudu ko kuma ta dubu biyu ya kasance shi na dubu su ɗaya bayan ɗaya inda bai biyu sai shi ɗauko guda shi aji in wannan jika ta ƙare gaba ɗai sai wannan buwa ya tashi ta koma ɗauko mai sun ko kuma ta ɗaya da biyu ta koma cikawa in ta cika ta ɗaya da ɗauko su ɗaya bayan ɗaya haka shi ƙare kuma safiya matan mutu sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana ɗan gotsun da biyu ɗan gotsun da biyu dubu hudu tana tasbihi da su manzo sallallahu alaihi sallam ya ce wata ayat da lokacin da ya fadi mutum mutuyayya ko ko kuma ya mutuyayya yace to da lokacin da da lokacin da kike nan ga da mun kina tasbihi yanzu nan kai ga ki na tasbihi wanda kasance ya yi abin da ke yawa yace ka san shi ka san shi ne manzo Allah abin da kai yace ga abin da zaki cewa ya gaya mata wannan wannan addu'a da ta yi wanda kasance ya yi tasbihi da ta yi da lokacin da ta har a lokacin da manzo Allah ta yi tunan sahihi wannan musan ya ce ta ajin mafa ala jawazi at-tilbih bin nisbiha littafin ne aka rubuta insha Allah wajen zuwa sati ko sati ko zai hito ta ajin mafa ala jawazi at-tilbih bin nisbiha gaugawa amfani akan halaccin idaddiga tasbihi da tasbaha mun kawo hujjoji na sahabbai akan rika tasbaha mun kawo hujjoji na tabi'ai akan rika tasbaha mun kawo hujjoji na alba'i tabi'ina akan rika tasbaha mun kawo mun kawo ma hawa da ya kasance wannan abu musulmi ala walani ya kasance shi na tasbaha sai da ya taho shi na sallah sai ya rataye ta da hannun shi sai ya masa da ta kama kewaya tana subhanaka ya mumbitin da ba da waya da da'i masabati ya mumbitin da ba da waya da da'i masabati wanda ya hata da duru wa hadaha sai ce ya umma musulmi halumi halummi musulmi muslimin wanzuri ila ajib al-ajaib ki zo yake ko muslim ki ga abin mai ban mamaki wanda ya ban mamaki to ta zo sai ki ba ta yi ta farwa wani sabiya ta kai amma ta duro hada ha tana subhanaka ya mubitan nabati wa ya da'ima sabati wannan hadisi bata na abu muslimin al-warani sahib karamati mutum na wanda kasance shi da karamomi da yawa to gashi tibba ya zo zamanin manzo ko da ya zo manzo Allah ya rasu bai samu ganin manzo Allah ba shi kuma zai mai alhawlani amma an kira cikin almuhadara nuna wanda yake ya musulunci zamanin manzo bai gane shi ba bai zo ba sai zamanin Abubakar lokacin da zamanin Abubakar wata akwai wani kafiri da aka yi wannan kafirin sai dai kasance yana tunarfu shi na cewa shi annabin Allah ne shi na cewa shi annabin Allah ne sai yake dai abu musulmin Allah wala ne sai ce kai da cewa ni annabin Allah ne sai ce na asma ta ne annabi Allah da ke ce ban taba ji ba sai ce baka taba ji ban ce ban taba ji ba sai ce to ka da Muhammadu Rasulullahi ce na na yarda Muhammadu Rasulullahi ba amar bin nar yace abu ayyata hasauta an ka hasauta an ka dauki abu mulmi Allah da ne an ka jefa cikin wannan mutum bai kone ba har ta kare ce hidwa dai to shi ya zo Madina ya shiga cikin masallacin Madina ya zo na lafiya da ka ayi sai hada kai shi ya zo sai ce mishi da Allah ko kana labarin abin wani mai alfara ne sai ce lalle ina labari ne ya ce ina jin labari ne sai ce na gama da Allah ba kai na ba sai ce sai ce sai ce ni na eh, sai ce na gode ma Allah da ya koda min wani cikin al'umma mazu wanda ya kasance an ka jefa hautu bai kone ba ilmu da an kwa Ibrahim alaihi salam Bishiyar shi ina da tasbaha su wannan manya-manyan tagarai alimin abi alimin shi tafa ke ja kuma sannan mun ainihin wannan ibn taymiya rahimahullah ya kulla babi wanda ce babu il hasa babu bil yadi wal hasa wa nahwiha ko wa nahwihi babu bil yadi wal hasa wa nahwihi وما مثل هذا mene ne kama da tsakuwa ba duba hanyar nan ba a na kenan kaga tsakuwa ta yi kama tsakuwa don haka sai dai can wannan a shaukani cikin da ɗari ya kawo wannan hadisi na wannan safiya ya yake to gashi manzon Allah ya ce mata watan na bore ku da ku yi amfani da hannuwanku watan fa inna kunna mas'ulatun sadiqatu ranar alƙawma za a tambaye ku tarbiyyar da kun kai da hannuwanku

a wannan takaitaccen bayani kenan saboda an zo muku bayani kwarai sosai ga gudun abin da ke amfanin ɗaliban ya Allah ya su abin da dai muka so kullum ke kasance in za ka musanya abu ka musanya da hujja a Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa wa idza kuntum fa'adili idan za ku yi magana ku yi adalci muna son don Allah mutane su zanka adalci cikin magana su ko kuma malumma su zanka adalci cikin magana su kada ka bata abin da shi ya bata bata ba wal qabihu ma ku shay'un abinda aka ce mai muni abinda shi a ta munata wal hasan wa hasan ku sharu abinda aka ce mai kyau abinda shi a ta ta hankali ba shi ka hukunci ba shari'a ka hukunci Yau haka ga manzo sallallahu alaihi wasallama babu inda yake ba a haramta ya dace ina so in faɗa miki abinda amali hici masu hadisi wanda sun ka san hadisi sun ka ce wannan ai rishad na da maful afdal wala la tunjiwaza ba zai kore halci ba to tunda kuma mun kawo sahabbai da yawa da kusanci sun yi amfani da tafaha kuma sun yi tafaha da don haka ga ba zai yi kai karan ka ba baka fahimto ana yi baka bata babu inda ta ga an ce kada a rika in ka ga inda an ka ce kada a rika haram na a rika ne sai a bari kawai kuma ko har wanda yake haram na sai ya ga hujja irin tamu in ya ga hujja irin tamu ta haramci akan mun kawo hujja ta halarci sai a diba a gani sai a gama hujja da hujja sai a gashin da hujja ta halarci da hujja ta haramci wuce da yawa in hujjojin da sun ka kawo haramci sun yi yawa shi kenan sai mace ce zaba haramta in hujjojin da sun ka kawo halarci sun yi yawa sai mace hujja zaba halatta domin mun ga hujjoji na halarci ba magana haramci ba har yanzu ko hujja guda mun gani ba kan halarci zaba don haka ga zaba halatta zaba halatta zaba halatta tasbihin tazbaha tana cewa subhanaka ya mummitan nabati wa ya da'ima sabati subhanaka sarki ya tabbatar maka ya mubita bati ya wanda ke cire da shine tun da shine ta sace subhanaka ya da bati ya mai cire da shine wai ya da'i sabati ya wanda ya kasance mai dawoma mai dawwama mai dawwama ga tabbata dai wanda ya kasance da wani mai da tabbatuwa dai da wani mai da tabbatuwa dai wanda ya kasance Allahu la awala lahu wa la akhir samu Allah ba da rukuwa daga shi ne ce waya da fiye ta ce waya da ima sabaki ko to cikin mun kawo mun yi bayani mun kaji to yanzu ga shi nan gaba na iya musun kalaman waliyai shi na iya musun kalama ta cewa ta baha na kewaya da kanta ita kadai amma ba zai musanya abin da wani ya yi ba ne bature ya yi jirgi ya ƙaƙa jirgi wanda ya kasance a da'ira ce wasan sun tsanya ce yi ko kuma jirgin ya ce yi al-mugira da kasance tana kai hari wa hada hada gai sai yi su ba ba ta yi da kai hari ita kadai ba tare da wani ainihin direbul a cikin ta ba mun samu wannan bai musu wannan ko a samu jirgin sama na yaki wanda zai tashi ta shi kai hari shi kadai shi dawo shi kadai bai musu wannan amma zai iya musanya cewa hana ke waya ita kadai ita ma wa ne musabbihin yusabbihu biha zai iya musanya wannan ko da wanda ba a yi musu na ba in shi na musu shi musa ya jirgin sama wanda ta shi shi kai gani kuma shi kai inda aka son kai shi dawo wannan kudura ce ta wani wanda ke tara cikin kudura ta Allah to ya kudura Allah subhanahu wataala eh a shi ke da in kan diba masu yi wannan ma kadar Allah a kadari don haka ga ibnu taymiya rahimahullahu ramu ya yi bayani akan karamatul awliya duk motsa cikin wannan littafin ya yi bayani akan mawqifu ahli sunna fi karamatul awliya matsayin ahli sunna akan karamomin waliyi yace abin da ke gudana ga hannun wani misali ne daga al'umma daga al'umma ta wuce har zuwa tashin alkiyoma duk abin da ke gudana ga hannun ne gaskiya ne tabbatacce ne da abin da an ka samu a sabon kahfi da abin da an ka samu ga ire-iren su irin su da wa an ha irin su ainihin a wane ne Abdul alaihi salam duk wanda ne mun ce ta wani ce duk wanda tabbatacce shi na nan ya sa cikin littafin ne wanda sanya ma a abin a ƙetul kuma ya sa cikin ubudiyya tashi ya tashi da rubuta da sanya ma'ar ubudiyya ibnu taymiya shi tun mulawu ya yi bayani akan kalamomi waliye har da jazba wannan wanda aka samu da waliye ka samu ya bayani ta ha samu jazba da ma ha samu jazba da dibiya da ha samu jazba da kasance matsananciya ce ya an kaɗi bari ta da ubudiyya na ibnu taymiya ya yi irin wannan bayanuka ya kawo su ma'arufin ƙarfi ya kawo su nuna misali ya kawo su wannan alƙalin jini haka ya kama lisanin wali ya kama lisanin wali ya kama lisanin wali shi da kawo su wa'anda ya kasance wani yana na Allah da kasance masu zikirra yi na Allah don hakan ga kada ka yi abin da ka sani ba abin da wala ta kafa malin da ka bi ma kada ka bi abin da ka da ilimi a kai ne ka tsaya ki ilimin ka kuma in za ka yi adalci ba ka sani ba kawai amma kada ka yi hukunci abin da ka sani ba alhamdulillah wa salama.